mafi akasarin al'ummar wannan gari babu abin da suke sai wannan sana'a ta sassaka turame musamman yadda suke cewa sun gaje ta tun kaka da kakanni kuma sukan je bangarori daban-daban na najeriya domin sau itacen su zo su hada turaman ganin ba da kowane ici ake yin turmin ba ita dai wannan sana'a ta in muka je daji muna sayawa wajen mai gona mu daddatsa mu zubo a mauta a kawo mana nan kuma mu kama wannan aiki kuma muka kama aikin nan mun gyara 'yan sari na saye su tafi kasuwa kasuwanni suna bi yau wasu saida to kamar baba kai ka kwashe shekara nawa kana wannan sana'a ta saka turmi a wannan gari ina eh, kai 25 saboda yadda al'ummar wannan gari suka daɗe da waɗannan masana'antu na sassaƙa turame ya sa yaransu da sun fara girma ake koya musu yadda ake sassaƙar don su zamo masu dogaro da kansu kuma su kasance masu amfani a cikin al'umma. Kan ƙaramin yaro in ya tashi ya samu shekara bakwai takwas goma kujera ke farawa daga kujera daga nan ya koma ɗan abin muciya daga nan yana yi har ya koma turmi kulle-kulle na kan da wannan daga nan har ya koma bantare shi ma a bashi bashi karo abuja na haihuwa ya sai da biya biyan bukatu su sana'an nan ita ce muke aure muke suna muke biyan bukata ta arziki ita ce ita ce duma da arziki da kowa yayi daga ita muka tada kuma ita ba mu barin ta abadan Allah ya Matasa a wannan gari na masassaƙar garin tsamiya na alfahari da wannan sana'a ganin yadda suka samu ababe da dama na rayuwa abin da yasa suka ce ba abin da suke sai kara lalubo hanyoyin inganta sana'ar wannan sana'a ta mu muna jin daɗin ta sana'a ce tun ta iyaye da kakanni muke yi kuma insha Allah in dai ka rike wannan sana'a to in Allah da za ka gama lafiya saboda sana'a ce tarihin asiri in Allah da za ka rike kanka har ka rike wani naka kuma kawanni kawanni a nan garin da ƙanena da yayyena da uwaye da kakanni duka da wannan sana'a mun dogara da allah da wannan sana'a kuma ita muke alfahari da ita a nan garin yanzu shi turmi kakan sassaƙa guda nawa a rana to a rana in allah ya yarda in dai kamar na tashin aiki in ba a nan bane ba kamar in na tage ba hidindimu na gida ka san a gida ake za a ce ka zo ka zo ka je za a yi wasu abubuwan to zan iya yin ko guda biyu ko ɗaya wani biyu yan kasuwa masu sana'a irin wannan turami kan ziyarci wannan gari su sanin turaman su ɗauka su je su kai kasuwanni su sayar don su samu riba. wannan kasuwanci da muke yin shi dai a takaice dai ni na shekarar da ta talatin ina ɗanyi bakin gwargwado mukan sai da cilmi da taɓarya kuma har da sauran wasu da ke baya da fota kuma wani gun mukan je ba tsari mukan je mai aduwa mukan je caranci ko muna tsowa wani bin kuma hajji biya mu tsauko mu tsawo mu kawo ajiyo mu kawo kai ta mu wuce don maka ga dama duka dai ba inda ba mu zuwa mu dan samu dan na abinci haka turmi dai ma'aikaci ne a ƙasar hausa wanda mata ke amfani da su a cikin gidaje kama daga yin sirfe da daka kayan miya da dai sauransu